aiki aiki aiki aiki komi dare aiki aiki aiki aiki komi dare shinge maganin jira aiki komi dare I don't Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake ganawa a cikin wani sabon shiri mai suna shinge maganin jira. Shiri ne da zai ringa iyo da ninkaya a wajen isar da wasiyar sakon ofishin babban sakataren watsa labaran gwamnan Kano Malam Abba Anwar domin warware zare da abawa a gaban dan koli kan kokari da hoɓɓasa na gwamnatin Kano mai uban ɗaki da gwamnati ta Abdullahi Umar Ganduje wanda cikin taimakon Allah jajircewa tsayawar dakan sakwara da ba da fifiko kan tsaro ya jaza jihar Kano zama cikin lilimin ni'imar nishaɗi har ake iya shan shayi ba shayin komai. Za mu kalli harkokin tsaro wanda duk da yadda ake zaman takaba da zaman zulumi da juyayi a wasu jihohin Najeriya, Kano Allah ya tsare, samun ganduje ya zama alheri ne. Duba da yadda koda yaushe yake tsoka ne idan damo kafin jimbir ya nuna. Domin yayin da dan Kano ke kwance gida na bacci, kan katifa da sukin lebe lokacin yake tafiya nemo masa yanci akan harkokin tsaro. Hello? wani babu shaka don mun gani. Za kuma ji yadda ya kai wa jami'an tsaron ƙasar nan ziyarar ƙulla zumunta da aiki tare duka domin samar da tsaro a jihar Kano. Har wa yau, za a ji yadda gwamnatin Babu Ganduje ke dambazar kuɗi ta sata ta kan sayan kayan inganta tsaro masu tonan silili don gudun kar a sabota kanawa, kuma yankurinsa na samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Za ku ji yadda ya jagoranci taron shugabannin ƙabilu na ƙasar nan abin da ke nuna kishin ƙasa tsantsa a tare da shi. Hello, wani babu shaka don mun gani. batun kaucewa fitina ko rigima tsakanin Fulani da makiyaya domin tabbatar da tsaro ya zo da tsarin samar da rigage na zamani domin a zauna lafiya a rayuwa ta aminci da salama. Dan Allah sai a biyo mu wannan da sauran bututuwa da za su zo a cikin wannan shiri na shinge maganin jira wanda kamar kullum ofishin babban sakataren watsa labaran mai girma gwamna Malam Abba Anwar daga nan ake tsara muku wannan shiri ni kuma sunana Kabiru Inuwa sakon yi daɗi bai yi daɗi ba dan Allah ya min aikin gafara kasani dan aike ne shi kuma dan aikiyar kullum baya laifi. Alo. Na gode. Na gode. To madalla, yau ma dai kamar kullum mai sauraro ina fata tsiya tsanani matsi tsangwama na wannan rayuwa. Allah kai mana katangar tsari da su albarkacin al'amini manzon tsira ba dan halin mu ba ya Allah ina sake roƙonka ka hana ni shayin duk wanda baya shayin ka duk matsayin sa ya Allah Allah ka raba mu da cuta ɗaya gagara cuta mai bakin uwa wato cutar corona domin an ce ta zagayo a karo na gaba fatan da dan Allah sai a daure abu doka babu shakka duk wani akili baligi wanda tsayin tunaninsa ya kai mizanin tantance kukan kuda da na sauro na san yana da sanin halin da aka tsanci kai kan taɓarɓarewar tsaro lamarin da a iya cewa ba haihuwar mulkin jam'iyyar apc ba ne gadarsa aka yi agola ne tun karnan mulkin jamhuriyar pdp amma ko ba komai idan aka tuna yadda masallatai suka koma sansanin tsoro ake turin babur lokacin da masu gida ke ban kwana da mataye ba shakka idan aka kwatanta da yanzu dole a ce da sauki ban ce ba ba rigitsi kan tsaro ba domin yau da gobe asibahi kanin labaran manyan jaridu da yawa labarin an kai farmaki shine aka fi waye gari da shi to amma a sani gona da saura laifin makeri ne ko manomi ko kuma shelin baban yan gona wannan kuramin baki ne da fassarar su sai a gaban malam mai sattin ta siyasa idan ya so mu kallar harkokin tsaro a hannun jagoran mutanen Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje domin shine allon karatunsa sa kowace rana. Hello? wani babu shakka don gani. da yawa hatta baki masu shigowa jihar Kano ko da asalin shiga shantin kadangare ne sun dade suna mamakin ci gaban tsaron jihar Kano mai sauraro domin dai sun rasa menene sirrin yayin da wasu jihohi ake hijira a gudu amma a Kano lafiya to ba shakka banza ba ta rogo idan ba a sha jira ba a sha shinge domin Kano Allah ya hore mata malamai ba dare ba rana addu'a suke ba kakkautawa sai kuma sirrin nasara ta gaba jagoran jihar da ta Abdullahi Umar Ganduje baya wasa da abin matakan kafa tubalin da za a gina makomar tsaron jihar Kano wannan kwatasa ko da yaushe a matakin jiha ake shirya ganawa da shugabannin tsaron jihar haka kuma duk wani kayan aiki da zai taimaka a sarari ko a ɓoye baya wasa da sun ce ga bukata yake badawa maganar tsaro maganar sirri ce ba ta bukatar doguwar fallasa amma a fagen nan baba yana kokari na gani na faɗa duka wannan a matakin jiha kenan uwa uba ya farfado da zamanta da ƙaunar juna inganta yin aiki tsakanin jami'an tsaro ba tare da kishi da yakar juna ba jami'an tsaro na yin aikin aikinsa da haɗin kai kuma gwamna ganduje yana yin din mai yiwuwa wajen ganin ya agaza musu da kayan aikinsa kansu da motocin sufuri saboda sintiri ba dare ba rana wanda hakan shi ke ba da agaji na wanjewar zaman lafiya a Kano. Hello? babu daɗawa gwamnatin Ganduje ta samar da wata na'ura da ke yin hange ga dukkan bangarorin Kano wacce aka bayar da ita ga jami'an tsaro saboda inganta tsaro. Sannan ga kyamarori da aka ba aka dasa dukkan titunan Kano wanda mai girma gwamna yana kallon kowane titin Kano daga kan teburinsa a ofis ɗinsa. Wato a takaice ya shigo da harkar kimiyya da na'urori wajen ganin an inganta tsarin jihar Kano. Gwamnatin Ganduje ta ƙara inganta shigar da al'umma wajen tafi da harkar tsaro a jihar. Shirin nan da ake ce masa community policing tsarin da a yanzu kowa ya fara ganin tasirinsa a zahiri domin kwalliya na biyan kuɗin sabulu Bello mai sauraro. sa ta Baba Ganduje wajen inganta tsaro da tsare rayuwar Kanawa. A dalilin haka ne gwamnatin Kano ta shigo da masarautun gargajiya da matakin masu unguwanni, daga tai hakimai da kuma sarakuna da kuma ƙungiyoyin al'umma daban-daban wajen ganin an taimaki jami'an tsaro wajen gudanar da ayyukansu. Hakan yasa a yanzu ana kula da motsin mutane a dukkan sassan wannan jiha ta Kano. Hello, wani babu shaka don mun gani. Gwamna Ganduje kazalika ya samar da wata farfajiya ta tabbatar da zaman lafiya wacce shugabannin al'umma na addinai daban-daban suke ciki saboda ganin an ƙara samun fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban wanda hakan yana matuƙar tasiri matuƙa wajen daƙile dukkan wata rahin fahimta tsakani. Tun daga shigowar gwamnatin Ganduje a matsayin gwamnan Kano daga shekara ta 2015 har zuwa yau din nan dukkan wasu hanyoyin shigowar Kano da jami'an 'yan sanda suke gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin Ganduje ta giggina wuraren kwanan jami'an tsaro wanda yake ɗaukar jami'ai guda 60 wanda hakan yake nuna cewar a kowane lokaci wuraren ba za su rabu da jami'an tsaro ba duk sanyi duruwa duk zafi kuma duk dare suna shawagi da kara kai na da kai kawo domin kare Kano kowa ya san haka mai sauraro kazalika gwamnatin Baba Ganduje ta nemi izinin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari saboda halewa gwamnatin Kano ta mika babban dajin na Nafal Gore ga hukumomin rundunar soja saboda mayar da dajin ya zama wajen horar da sojoji tuni an samu wannan sahalewa a halin yanzu ma sama da sojoji dubu shida suka samu horar zuwa a wancan daji ko ba tsayawa aka yi ba har yanzu ana cin moriyar wannan shiri na bayar da horo akwai gidaje da gwamnatin jihar Kano din tewa jami'an sojoji a wancan daji. Hello? babu shakka don mun gani. Haka dai domin magance matsalar rigingimu tsakanin makiyaya da manoma, gwamnatin Ganduje ta samar da tsari na riga ta Fulani a dajin Dan Soshiya da ke karamar hukumar kira jihar Kano, inda aka gina musu gidaje tare da yin wani shiri na samar musu da abincin dabbobinsu, wanda tuni wasu Fulani sun fara yin kaura zuwa wannan daji na Dan Soshiya da dabbobinsu, hakan ta sa rigingimu da tijara da ake samu a wasu jihohi tsakanin makiyaya da manoma babu shi a jihar Kano. Duka dai kan inganta tsaro, gwamnatin Baba Ganduje ta fara gudanar da wani gagarumin taro kan harkar tsaro Security Summit a masarautar jihar Kano wanda tuni an fara da masarautar Karaye sannan kuma za a bi ragowar masarautun su ma a kaddamar da irin wannan gagarumin taro duka dai da manufar kowane dan Kano ya samu yancin zaman lamana da aminci To Malam Bahaushe ya ce ba dasa bishiya ba kula da batar ruwa musamman a gazarin rana da bazara shine jidali. Domin da babu shakka bibi ko sa ido ba kowane irin shugaba ke da karfin yin hakan ba sai shugaba adali mai tunanin al'ummarsa musamman idan haka da karamin kishin al'umma wanda irin wannan tsari a ce ya ci karo da tsitsige da manufar gwamnatin Baba Ganduje domin ko da a satin da suka gabata ya tashi tun daga nan Kano tinkis tinkis har birnin tarayya Abuja wanda ya kai ziyara ta musamman ga shugabannin rundunonin sojojin tsaron Najeriya gaisuwa da roƙon iri aka kai. A barwa gandu babu shakka don mun gani. gadon haka fa idan ba manta ba kwanakin baya mai girma gwamnan jihar Kano ya kai ziyara Abuja ga shugaban rundunar sojojin tsaro na ƙasa da shugaban sojojin ƙasa da shugaban sojojin ruwa da na sojin sama wanda ya kai ziyara da murya biyu da fari da ya fara yin ta'aziyya gare su bisa rasuwar shugaban sojojin ƙasa general ibrahim Atahiru daga nan kuma ya sake mika bukata al'ummar jihar kano duka kan yadda za a inganta tsaro domin tsoro ya kaura da yake jawabi gare su mai girma gwamnan jihar kano da ta abdullahi umar ganduje babanmu ya sake tabbatar musu yunkurin gwamnatinsa na aiki tare ga hukumomin tsaron domin inganta tsaro a jihar kano inda ya ce lafiyar mutanensa da kare musu dukiya yana da matukar muhimmanci a tare da shi a jawabin nasa ya ba shugabannin sojojin ƙasa da na sama da ke zaune a jihar Kano kan goyon baya haɗin kai da suke bashi na samar da kwanciyar hankali ga al'ummar da yake jagoranta. Gwamna Baban Ganduje na wannan jawabi ne a gaban shugaban rundunar sojojin tsaron Najeriya, General Leo Irabo, ya kuma sake gode shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari bisa amincewa da yayi na mayar da dajin Falgore da ke jihar Kano a matsayin filin atisayen samun horon sojoji wanda ya zuwa yanzu sama da sojoji dubu shida sun samu horo. Daga nan gwamnan jihar Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje ya sake tashi zuwa ofis ofishin shugaban sojojin ƙasa Major General Faruk Yahaya Cikin jawabin nasa gwamna Ganduje ya ce tsaron ƙasa kasuwanci ne da ya kamata kowa ya saka jarinsa a ciki. Ina mai sake tabbatar maka cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu tsakaninmu da jami'an tsaro da ke aiki a jihar Kano. Suna yin abin da ya kamata ba wani satoka sakatsi da sauran jami'an tsaro ƴan uwansu. Amma da yake jawabi a ofishin shugaban sojojin sama Air Vice Marshal Ishaka Oladayo, Baba Ganduje ya gaya masa cewa biyo bayan amincewar babban kwamandan askaran Najeriya shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na dajin Falgore tun bayan da ya zama sansanin horon sojoji hakan na taimakawa wajen dakile duk wani mugun nufi na masu yin barna da ya hana su sakat wajen samun damar shakar iska a cikin wancan daji da aka yi sake roƙon shugaban sojojin na sama da ko shi ma yana da buƙatar amfani da wannan daji a matsayin wani yanki na yin aikin su inda ya bashi tabbacin gwamnatinsa na tsayo dakan sakwara akan inganta harkokin tsaron ƙasa da jihar Kano baki ɗaya. A nasa jawabin Air Vice Marshal Isaka Oladayo ya jinjina gwamna ganduja tare da alƙawarin ba da kowane irin taimako da ake bukata a jihar Kano domin ya ce za Sani ce ta tarar da majemu. aiki Ya ne wani babu shakka don mun gani? Duka dai shugabannin sojojin sun yaba gwamna Ganduje kasancewa ne gwamna na farko da ya kai musu waccan ziyara ta'aziyya tare da miƙa bukatun al'ummar da ake jagoranta. Amma shugaban sojojin ruwan Najeriya, Real Admiral Awal Zubair Gambo ya nuna gamsuwa da gwamna Ganduje da farin cikin ziyarar da ya kawo, don haka yi masa alkawarin goyon baya wajen inganta tsaron jihar Kano. Hello, wani ko da yake dai a jawabin shugaban sojojin sama major general yahaya cikin jawabin nasa na yabo ya ce hakika kano ta yi tanajin tafiya tare da hukumomin tsaro hakika na gamsu da abin da na gani ko da yake dama ina sanar da irin kwazon mai girma gwamnan jihar kano da ta abdullahi umar ganduje domin na san shi kan irin wannan matsayi lokacin da na zaman kano a matsayin dogari na kanal dominic oneya lokacin yana mulkin jihar a matsayin kakin soji na san gwamna ganduje shi kuma lokacin yana kwamishinan ayyuka mutum ne mai kishin al'ummarsa. Hello? alewa na ba uku babu shakka don mun gani. To har yanzu dai muna kan harkokin tsaro inda mai girma gwamnan jihar Kano da ta Abdullahi Umar Ganduje yake ci gaba da kiraye-kiraye ga al'umma wajen samar da haɗin kan ƙasa domin wanjewa ci gaban tsaro wanda a wajen wani taron shugabannin ƙungiyar ƙabilun Najeriya da ya gudana a gidan taro na Mina da ke jihar Kano a inda yake jawabi mai girma gwamna ya nuna mahimmancin haɗin kan ƙasa da ƙaunar juna. Remarkable joy and great sense of expectation that I welcome you to this very important event which is the inauguration of the newly instituted leadership farin ciki mara adadi abin alfahari na mai cike da kuma jin yi muku lale marhaban da yin tozali a wannan wajen gagarumin taro taron kaddamar da wani sabon kwamiti na masu ruwa da tsaki na shugabannin kungiyoyin kabilun wannan kasa bari na ƙara mika jinjina da godiya ga waɗannan shugabanni wanda suke wakiltar kabilu daban-daban na ƙasar nan wanda suke fitar aka aje wasu ayyuka da ake da su saboda muhimmancin wannan taro aka zo musamman ma dai mai martaba adalin jagora Egoe, da taban fes eze indibo na kano tare da sauran sansanin 'yan majalisarsa wannan taro na mai tabbatar muku cewa na sake nuni da wani sabon mataki na azar sashen tafiyar haɗin kan ƙasa wanda shine manufarmu naɗe kan ƙabilun jihar kano da ƙasa baki ɗaya hakika fitowa ku tare da kuma fito da wannan ƙungiya na haɗin kan ƙasa da fahimtar juna zai taimaka wajen ci gaba da kasancewa najeriya a matsayin dunkulalliyar ƙasa sanin kowa ne ƙasar mu a bar ƙauna najeriya irin wannan ƙarni tana cikin wata waƙiya kama daga mashasharar tsaro da magana ta rigitsi da ke ƙara ruguza kan haɗin ƙasa wanda ba shakka shugabannin siyasa kowa na da rawar da ya kamata ya taka wajen dakile irin wannan matsala ta ƙasa domin dai babu shakka nauyi ne da ya rataya kan wayan kowa a matsayinka na dan Najeriya yana da matukar muhimmanci a sani ko ana buƙatar kowa wajen yin rayuwarsa a wannan ƙasa ba wani bangare daga Najeriya da zai ce karansa ya kai tseko zai iya kiɗa da rawa tare da rangwada a lokaci guda kamar da ake tare a yanzu irin wannan lokaci dole ne mu sake haɓaka fahimtar mu akan wannan Najeriya wajen kauda kasala da saka karfin mu na ganin cewa mun ci gaba da zama a tare da nufin mayar da kasar mai ƙarfi muna buƙatar aiki tukuru da ba mu taɓa irinsa ba domin a sake zama tare da haɗin kai a kowane lamari da zai samu karbuwa da ƙasashen duniya domin kunyata wasu da ke amfani da son kai da na yankuna a matsayin makamin wargaza haɗin kan ƙasa sanin kowa ne rabuwa ɓangaren arziki da ɗabi'u da gado bai kamata wani ya ji ya fi ƙarfin wani yanki da dama ko iko a wannan ƙasa ba ina so na sake bayyana jin daɗi na ga ƙabilar Ibo domin yin yunkurin tafiya a dunkulalliyar ƙasa Najeriya wanda shakka babu akan ya musanta kalaman wasu 'yan ƙabilar Ibo da kullun suke kururuwa ta Ibilishi na rajin a basu yankin su jarumtan haɗin kai da fahimtar juna wajen haɗin kan ƙasa ba wani tsitsige ko kututture da zai iya kange mu da zama Najeriya dunkulalliyar ƙasa nagode to stop us from marching on in Nigeria salansa ta fara hulɗe ka har ta yi guje jar hula ta diga ta gefen kuzo. Aiki komi dare. A farwa kan duta babu shakka don martaba sarkin musulmi abubakar na uku na ɗaya cikin wanda ya tsokaci tare da ya ba gwamna ganduje inda ya kuma kira tare da yin kira ga masu shirya wannan taro cewa a zama na gaba su yi ƙoƙarin saka kananan kabilu a matsayin abokan tafiya. You claim that I am better than you because Almighty Allah Allah who created us to worship him said he created all of us equally. That the best amongst us is he who is most pious. With your piety that will make Allah subhanahu wa ta'ala to pick you up as a better person than the other person. So let's not claim that I'm better than you or you are my subordinate. No. But there is leadership. And Almighty Allah and our most noble Prophet have said so many things about leadership, both in the Holy Quran and the Sunnah. Leadership is important. And that's why today's khutbah at the mosque was on leadership. So we must know what is leadership. And that's why today you have this executive committee inauguration, which I personally feel is not one group. No. Let's have more and more of such because the more you gather at various levels and discuss and then reach out to the leaders the outcomes of your discussion for the leaders implement the better for us. So let's not say this, this group is another group that people are creating no people of like minds should come together but there's one leadership in this country there's one leader that's the president he has his own uh, uh, people supporting him and helping him to work come down to the governors come down to the government chairman and the council of awarded abu naka karka haike kayan aro muna APC mu yan adawa sun gangaro da shayi na To daga wannan sai jawabin shugaban kungiyar shugabannin kabilun Najeriya mai girma Egwe da Tabanifes wanda ya gabatar a biga ga watan Julai shekara ta 2021 a cibiyar taro da kimina a Kano. Cikin jawabin nasa ya ce sallama da girmamawa tare da godiya ga Allah da ya haɗa mu tare kuma a raye a wannan waje domin kaddamar da taron koli na majalisar wannan kungiya ta shugabannin kabilun Najeriya da muka daɗe mana yin mafarki. Ya ce a madadin majalisar zartarwa na wannan kungiya ina so na mika saƙon godiya ga masu girma da sarakuna da manyan baƙi mata da maza da suka samu dama halartar wannan taro. Godiya ga mai girma gwamna da ta Abdullahi Umar Ganduje Agwai Cham na ƙasar Ibo bisa ɗaukar hidimar wannan taro da gwamnatinsa ta yi ko da yake ba mai mamaki ba domin domin dama tausayi da haɗin kan ƙasa kullum aikinsa ne idan aka tana da wani ƙudiri na ranar talatin ga watan oktoba shekara ta 2017 akwai haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewa wanda suke wani san kira cewa 'yan kabilar ibo su kwashe karmatsansu su bai yankin arewa wancan lokaci gwamna da ta abdullahi umar ganduje na ɗaya cikin mutanen da suka tahi tsaye wajen ɗinke baraka da nemo sulhu a wancan ƙarni gaisuwa ga mai martaba sarkin kano amina ado domin mahaifinsa marigayi ado bayero lokacin da yake raye mutum ne mai ƙaunar ƙabilu ba ruwansa da ware a ƙarshe ina godiya ga mahalarta taron da fatan ko allah ya sa koma gida lafiya Hello, To babu shakka dai mai sauraro idan kai la'akari wannan na ƙara nuna maka yadda mai girma gwamnati ta Abdullahi Umar Ganduje kullum ina je ina za shi inda je da inda ya zo ba shi da tunani face samar da tsaro ga al'ummar jihar sa da kuma samar da haɗin kan ƙasa tamkar mai wasa da macijin tsimma mai wasa lafiya ɗan kallo ma haka da haka za mu ci gaba da ɗorawa tare da baku labarin yadda ake ciki kan inganta harkokin tsaro a jihar Kano amma dai yanzu anan zan ɗiga aya a shirin shinge maganin jira. Hello? alewa na gobe babu shakka don mun gani amma kafin ne salama a madadin ofishin babban sakataren watsa labaran mai girma gwamnan jihar kano da ta abdullahi umar ganduje malam abba anwar sai ni da na shirya na gabatar sunana kabiru inuwa sai wani jikon karya zub da tsame kura ga gandu da ɗan siyasa tun asali